daidai wannan lokaci da Najeriya ke fuskantar matsi a fuskar tattalin arziki abu mafi dacewa shine horas da matasa a fannin sana'o'i daban-daban musamman domin su yi dogaro da kai tare da gogayya da sauran 'yan uwansu a faɗin duniya kamar yadda dan majalisar wakilai Hanarbo Kabir Ibrahim Tukura mai wakiltar mazabar Zuru Fakai Danko Sago Sakaba ya bayyana a yayin shirin horas da matasa da ya shirya na makonni biyu. Horarwa da ake wa matasa ba komai bane ba illa bai mun alƙawari cewa za mu sauya wani salo na ganin cewa mun ba matasa abun yi wanda za su iya dogara ga kansu ba ma son mu yi abin da kowa ya saba a zo a raba musu mashin a raba musu kekunan ɗinki ko a raba musu injimin markaɗe da sauransu wannan ba abu ne ba abubuwan za ka ga mafi wani lokaci inda kake raba su akwai masu jira su saya amma irin wannan horarwa da muka yi misali yanzu mun kawo su nan satin su biyu muna koyar da su a sana'o'i daban-daban na hannu akwai ɗaukan hoto noman kifi kaji ɗaukar bidiyo watan content creation fashion designing akwai carpentry kuma mun zaɓo waɗanda suka kware a wayannan sana'o'i daga kasar kasar nan gabaki daya su ne suke koya musu wani abubuwan lifestyle coaches su ma mun kawo su don koya musu tafiyar da rayuwa da sanin ingancin mu'amala da kuɗi da sauransu waɗanda suka ci gajiyar shirin sun yi bayani akan damar da suka samu tare da bayyana farin cikin su matuƙa sunana Fatima Abdulrahman Manga a gaskiya tun da na fara wayannan azuzuwa na samu ilimin jagoranci da na kasuwanci sannan kuma na samu ƙarfin gwiwa sosai a yanda bana da shi a da na zaɓi harkar ɗaukan hoto ne a cikin harka ɗaukan hoto babu mata da yawa saboda haka kin ga wannan ya bani babban tasiri zan yi tasiri a cikin yan uwana mata in an zo event ni mace ce yar uwar mace zan iya shiga duk inda ya kamata sunana Isa Muhammad Dikwati to kusan in ce na koyi abubuwa da dama a kasancewar dama kafin in shigo ina gudanar da nawa kasuwanci. wannan dama da na samu za ta bani kwarin gwiwa ganin cewar na ƙara bunƙasa ne na kasuwanci da tanadar da kamar irin strategies hakan nan wa'inda zan yi amfani da su sunana Filimon Patience a ƙashin gaskiya tunda na fara wannan koyo na samu abubuwa da yawa da suka ilmantar da ni bangaren kasuwanci da kuma sayar da kai a matsayina na ya mace saboda haka nan tasirin da wannan ilimin zai yi mini shine zan iya in koya ma 'ya'yana sannan da na ƙasa gare ni zai kawo mana ci gaba da tasiri a cikin ƙasa saboda za mu tsaya a matsayin waɗanda ba su zaman kashe wando a cikin ƙwararru da suka koyar da matasan a yayin horaswa akan sana'a Umar na Navid Muhammad ya ce. Training din an samu ci gaba sosai because a sanda aka kawo yaran babu wannan ideas din suna son sana'a amma kuma ba su san diddigin ya za su bi su samu yadda suke son su samu ba a bangarorin da suka zaba amma a cikin sati biyun nan da yake sun samu sun haɗu da manya-manyan da suke abubuwan kuma sun nuna musu cewa ba dole bane ba ko ko an ce ba bambanci da su da su din kawai sa kai ne yasa su suke inda suke to yanzu an samu canji in orientation and a lot of things yanzu sun kai stage inda za su iya a wani bangare kuwa Ma'aikatan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani na ƙara himma wajen tabbatar da samar da gudunmuwa ga tattalin arzikin Najeriya ta fuskar yin bita don inganta tsarin shigar da fasahar zamani da kirkire-kirkire cikin kasuwanci saboda inganta yanayin kasuwanci musamman ga masu basirar ƙirƙire kirkiren fasahohin zamani. Ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantami ya yi bayani akan tsarin da gwamnati ta samar ga masu basirar kirkire-kirkiren zamani. National Digital Innovation and littattafai na shi kone tsari ne na gwamnati da zai taimaka waɗanda suke zuwa da kirkire-kirkire na fasahar zamani da waɗanda kuma suke ƙoƙarin samar da aikin yi na fasahar zamani mun kula da cewa dukkan abin da ake so a yi nasara a bangaren tattalin arziki na fasahar zamani wajibi ne a ba da muhimmanci zuwa ga kirkire-kirkire na ku a cikin ƙasa ya zama aƙalla ku riƙa kirkiran abin da kuke bukata ba sai kun bari an kawo musu ba sannan kuma ta yaya za ku samar da ta nau'i da yawa ta wannan bangare wannan tsari fatan da muke insha Allah ta'ala da farko zai taimaka wajen bunƙasa kirkire-kirkiren da muke a Najeriya a bangaren fasahar zamani na biyu kuma zai kokarin taimaka matasan da ke son dogaro da kai da kokarin samar musu da yanayi mai daɗi a gwamnatance. Shi ma babban daraktar hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA kashifa Inuwa Abdullahi ya ce. Wannan kudiri an yi shi ne a kan ya za a bunƙasa yin wannan kasuwanci mutane su zo da kasuwancin su wanda ya shafi harkar fasahar zamani su wannan zai taimaka 'yan ƙasa masu basira daban-daban su yi amfani da fasahar zamani su ma don su da wannan abubuwan da digital economy zai kawo na tattalin arziki na fasahar zamani an dai daɗe ana fafutukar gwamnatin najeriya ta ba da himma wajen samarwa matasa ayyukan yi domin kawo ƙarshen zaman kashe wando da shigar da matasan cikin muggan ayyuka da ma farfado da tattalin arzikin kasar. Halima Abdurra'u murya Amurka daga Abuja, Najeriya.